Oh. barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Buhari Auna. Tare da ni, Zahra Aminu Fage. jama'a a kowace ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla a yau bakwai ga watan Janairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta bayan rabuwar aure. da masu sauraron mu muna tafa da karin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki domin tattaunawa akan wannan batu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. ba tare da bata lokaci ba za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna ƙarƙashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Yau za mu tattauna ne akan rayuwar bazawara bayan rabuwar aure. Shin ko mai sauraro ya san irin hali da kalubalen da mace take shiga bayan rabuwar aurenta? A cikin ajin namu muna tare ne da Rabi Armayau Maryam Muhammad Saratu Muhammad Sani da Khadija Sa'ad Muhammad wanda za mu tattauna da su akan rayuwar bazawara. Shin menene take fuskanta wani irin kalubale take fuskanta a wurin 'yan uwa abokan arziki da kuma jama'a ko in ce al'umma gabaki daya. To rayuwar dai mace tun da Allah ya halicce ta a matsayinta na halitta ta musamman. Saboda a cikin bani Adama za ku gane cewa ita mace an halicce ta ne da abubuwan ban mamaki. kuma mace an karrama ta a cikin dukkanin addinai sai dai kuma bayan an riga an samu abokin zama an kila daidaita wayansu abubuwan suna iya giftawa na rabuwar aure inda ita macen takan shiga halin ha'ula'i a mafi yawancin lokuta za ka ga cewa ita macen ita ta fi samun kalubale bayan rabuwar aure fiye da namijin so ina abubuwan abubuwa ne wa'inda suke shafar rayuwar ita ya mace musamman wani ta yi aure ta fito sai kuma maganar aure ya mutu wa ake ba laifi waye yake shiga cikin damuwa bayan rabuwar auren nan ya rayuwa yake kasancewa a gare ta da wani irin ido al'umma yan uwa da abokan arziki suke mata wannan kallo to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa ita bazawara ya rayuwa take kasancewa bayan aurenta ya mutu to takan shiga matsaloli da dama zan iya kasa miki shi kamar kashi biyu ko uku na ɗaya matsala a cikin gidansu gidan iyayenta shi na farko na biyu al'umma baki daya na uku mazaje cikin mazajen da za su zo nemanta a matsayinta na bazawara kashi biyu ne wani hawan da bai isa ya mata magana ya taya ba sai ya zo ya taya wato ta samu mm. sannan a gida bari in fara dauki daki daki mu fara a cikin gidansu a yau ta dawo gidansu ba hali a nan ɗakin ƙannanta za a tura ta ta zauna da ita da 'ya'yan da ta dawo da su in mijin ya da ya bata in ko ba haihuwa za ta da ta shiga cikin wa'annan ƙannan nata mm. to a nan ne za a fara raini zai tashi in ne ba iyayen wani abu ne kuma iyayen masu son abu duniya ne to a nan za a fara takun saƙa. to tana gidan miji ya iya yiwuwa tana samu tana basu yanzu ta da sai sun tuka su bata matsala ta farko ke sannan na biyu kannanta wanda za ta kira su kai tsaye ta sa su abu ta sa su si abu ta dawo gado ɗaya katifa ɗaya suke kwana sun san fitatta sun san rashin samunta ta zama kamar ɗaya da su to a nan raini zai fara ta kira su ta aike su sun kalle ta sun watsa sannan iyaye su ma suna ƙara gishiri da siga ai a da tana gidan mijinta yanzu ko ta dawo hmm, wata kaddara ne ta fito da ita yawa wata kaddara ce ta fito da ita in kannanta wani abu ta sa su ko suka ki ko suka mata rashin kunya in aka kai kara ita ake ba laifin hmm. sai a ce mata kin ki zama gidan mijinki kin dawo da wata al'ada ko ko kin kina son ki nuna makallanki na baya hmm. cewa aka si zama aure inda daɗi ki koma ɗakin ki ki zauna mai to wato za ki takura musu to kin ga tuntanan za ta fara ganin akwai matsala gaskiya ga wata damuwar ta tabo da shi daga gidan muci maimakon ta dawo gidansu eh. a wanke mata damuwarta eh, sai a ƙara dankara mata sai kuma a ƙara dankara mata wani to ya kuma muke kallon mutanen waje sai mutanen waje wanda ba su da gadon ka amma kuma sun sa maka ido hmm, suna da gadon zancen ki yawa suna da gadon zancen ki kin da gida ai ta ki zama aure ne ai ta ki kaza ai wance ta ki kaza har sharri ma sai a kaga miki oh. har abin da baki sani ba sai a kaga miki a ce wata ma a ce ai daɗi take ji kin ga yanda mijin yake mata kin ga yanda gidan amma ta amma ya kaso auren nan eh hmm. dadi daɗin da take ji a gidan miji amma sai da ta kaso auren to ta dawo in zawarcin abin yi ne ta dawo ta ji to sheri iri iri in wanka kika yi kika fita ai za ta tafi ta yi kaza in kaza kika yi ko da zani sabo aka ganki da shi a matsayinki na bazawara wani sai yayi da ke to kin ga anan wurin al'umma kenan to sai kuma mu dawo kan wa'anda kuma za su zo suna neman ki eh. kamar yadda na ce har wanda bai isa ba zai zo ya mm. taya ai bazawara ce an ce mishi bazawara ce to sannan kuma da wace manufan ma ya zo yake son ki shin abinda ya zo da shi din tsakanin shi da Allah ne a'a kin cancantan ya zo to kin ga wannan ma duk abin dubawa ne to wata bazawaran idan aka zauna aka karanto maka dalilin da har ya sa yau auren ya muke zama na zawarci ba ku iyayenmu ba al'umman ma da muke ta suke tare da mu ya kamata a tausaya mata amma idan aka zo ba a tunanin me ya kashe miki wannan auren kika dawo gida akwai wani ishu da ya taba faruwa wata yarinya ce ta auri wani sai ya zama bukatar shi ya fi bukatar ta yawa idan aka dawo gida da iyaye da manya a zauna dai still a bata haƙuri a ce a hankali za zaki saba har abin ta kai dai wannan auren ba a samu zaman ba ba matsalar faɗa ko wani abu tsakanin su wannan ishu ɗin sai shine dalilin kashe auren iyayen sun sani kowa ya sani amma da sadda ta dawo gida sai ya zama an koma ana musguna mata duk wani aikin cikin gida ta dawo ita ce duka girkin gidan nan wanke-wanken nan ita ce. kuma sai a shiga hora take nan. Horon ma shi aka ci gaba da yi mata. Idan mata ya aiki irin tana ganin uwar ta ce mata ki nemo miji ki yi aure sai ki je ki huta a ɗakin ki nan ba ki zo gidan hutu ba ba gidan ki ba kamar rayuwar mace musamman kafin dai ta yi auren ana nijin ita ne a gidan iyayenta da yawa bayan ta yi auren ta tafi ba mai fatan ta dawo ne eh, ko yaya ne an fi so ki je haka ki ta mm, zama dai a can an dai ware ki eh in kin zo sai dai ziyara ku kin kawo wani abu akwai wanda kila san da kike gidan nan kuna da ɗaki tare da kannanki to kila kin yi auren ma kannan an musu aure to kila ɗakin ma an ɗauka an ba yayin ki yi aure irin wanda ba su da wadatan kenan sai a dawo kuma ba ki ma da ɗakin da zaki kwanta mm. kila in baban ki yana da mata biyu ne kila shi ma bai da ɗakin shi yau in kina can ran da baya can da matar baban da waɗannan kila yaran ta eh, yaya ne haka a haka za ba wanda zai iya cewa bare kama miki haya ko ya ware miki wani ɗaki kenan ai idan ba yanzu ba da abubuwa ido yake dan budewa a da komai kuɗin ki kika dawo gidan miji baki isa ki fita waje ki kama haya ba to a yanzu ne da addini da wasu abubuwa da yake dan shiga cikin mutane kin dawo gidan in gidan a takure yake babu inda zaki zauna in kina da hali zaki iya fita waje ki je ki kama haya sai ki zauna ko da kina da 'ya'yan da ke da 'ya'yan duk kun zama bayi a gida in mijin ya baki 'ya'yan na? idan kuma bai baki 'ya'yan ba an bar su can tarbiyyar su ta canza ta koma kalan wadda waccan aka bar mawa to a cikin wannan dan Allah dan Allah iyaye muna roƙonku akwai wata ɗabi'a da mu Hausa Fulani muka mai da ita kamar ta zama addini a cikin zamantakewar mu wannan ɗabi'a kuwa ita ce idan mace aurenta ya mutu ta dawo gida a dinga cizguna mata akwai da ya kamata a takura ta a matsayin ki na mace kin taba aure kin dawo gida bai kamata a saki ki saka ba nan dan an hana ki fita an hana ki yawo ko biki wannan wannan ba allafi ba wallahi a takura ki saboda menene ana miki kallon ke kin san menene namiji to ana jin tsoron kada ki je kuma wani abu ya je ya faru da ke ne na mm. daban a waje wannan takuran na goyi bayan iyaye idan ba aiki kike yi ko sana'a ba ke ma ya kamata ki alkinta kanki akwai takuran da take sa macen kin dawo gida sai ki ga gara kowa kika samu in kuma da sauran zama kina Allah Allah wannan mijin ya zo duk da wulakancin a mai da ke gidan nan naki at least kila idan kika kwanta zaki samu awas din da zaki bacci ki ji daɗi hmm. sabanin nan fakara ki ake yi kina kwance ne kila an dinga tsallaka ki tunda can a gidan miji ma ka kika saba yawa kuma sannan kila lokacin da ba kya son surutu ko na abu nan baki isa ki hana wani yayi ba yara ne ma za su tashi da tun da safe ki ji guje guje ki ɗaki ɗe wane ne ba ki san ki ce ba in kika magana sai a ce a'a kan ki takura musu nan gidan uban su ne. to ke yanzu ki an ware ki. ke yanzu ai gidan wace ce ke kuma yan ƴaƴan naki ma kin zo da su su ma ƴaƴan da naki a su suke hmm. da ke da su duka a hantare kuke a takure kuke. to amma irin wayannan damuwan da matsin wallahi shi yake sa mu kake ganin mace idan ta yi aure tana da matsala da damuwa a cikin gidanta har depression zai iya kama ta amma ta gwammace har depression din ya kama ta ta mutu a cikin wannan takuran sabanin karta dawo gidan iyayenta ta fuskantar wannan wulakanci iyayenki sun wulakanta ki kannanki mm. sun raina ki yayyinki kowa kullun tsawa a kanki kuma sannan wasu abin ma dan sabulin da zaki wanki ko yan goma da zaki yi dan abu baki da shi ko kuma baki da mai kawo miki kuma in kika roka a baki wallahi za a baki shi dan fitili ko kuma a ce jerki ki min wanki idan kika gama wanda ya rage da kumfan ki hada ki wanke naki to haka rayuwar bazawara ya koma rayuwar bazawara ai ina tausaya ma bazawara dan Allah ma ya ce mace abin tausayi ne ku tausaya musu mm. ku tausaya ma mata balle wanda ya hau gadon karagar mulki aka sauko da shi a karagar mulki yawa to kin ga to ki kalli wannan in ma a ce kin dawo gidan akwai wadata kina da naki daki mm. duk fa da haka sai an dinga miki ido sai an dinga mm. gaya miki wani abin wani abun ma kawo miki zaya a ce in an san kin dawo da yan kudaden ki da dan wadatar ki in kina son zaman lafiya wance siyo mana kaza wanda sabanin da ba su amfani da shi a cikin gidan nan na ga wata wanda ya kasance da ta dawo wata na kanta ta ce to ta daura girkin da daban wani ne sauyi ta daban da ita ƴaƴanta ita ma uwarta da sauran ƴaƴa ta daban to ai da sauki kayan abincin daga gidan iyayen ta take samu shi ba siya dai ba komai ta hidimarta saboda haka sai ya kasance har sai ta je ta yi kwadugo ta nemo uwarta na kallanta ubanta na kallanta yan uwanta na kallanta eh, a lokacin ganin ki ake yi kamar wata gurbatacciya kwai ce kika dawo in aka hada ki da wayannan kwan masu kyau za ki mm. lalata su amma a ciki still akwai iyayenmu da suke masu imani za ki ga iyaye masu imani su lokacin sun san menene kaddarar da ta faru a kanki za ki ga wani abu da ma ba a yi miki shida za a tausaya miki especially iyayenmu maza za su dinga taimaka miki wani mahaifin ma za ki ga har wani albashi ya cire zai dinga baki kila in kina da yaya ko kannai wayanda suka saya miki masu hankalin kenan wayanda suke da tunani su ne suke da wannan hmm. su sun dauki ya eh, kadara sun san da kadara kin san wani a rayuwa bai taba yadda da kadara ba sai ran da ta zo kan shi ne ranar ne zai yarda da ita ce kaddara haka ne kana ganin ta akan ganin wani wane ne ya ki kaza baka taɓa yadda ba amma mm. ran da ta zo kanka to in ka tashi sai ka ce wai wannan kaddara ce masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Za mu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Akwai matsaloli da dama da zaurawa suke fuskanta bayan sun dawo gida, wato in auren ki ya mutu. Banda na gida na cikin gida banda na waje za ki ga ko me kai ana zargin ka misali akwai kawata da abu ya faru da ita ita ma ba ce sun rabu da mijinta kin ga wayanda ba sa bincike a aure shi ma yana ɗaya daga cikin babban matsala da mu zaurawa muke fuskanta ai kin taba aure ba sai an zurfafa hmm, bincike ba a cikin lamarin eh, idan aka yi sama in aka yi sama kawai shi kenan kin taba aure kin ɗanɗana aure me ya aure shi kuma kila wanda ya zo din tunda ba yaro ba ne saurayi zaki ga magidanci ne ko babban mutum sai a yi rufa rufa kawai rufe akwai wadda ba a zurfafa binciken ba ta zo ta sake auren aka yi ta yawo wurin zama ya gagara kusan watan su uku suna ta yawon ba a nan ba a can wato ma'ana hotel ba a nan ba a nan iyayen da suka ce su sun gaji an daura aure ki tare ya zama matsala duk lokacin da taimaka miji magana yaushe za a tare sai magana ta canza daga ƙarshe da ta mishi magana sai ya aiko mata zunguriyar wasiƙa na saki na sake ki ki yi haƙuri kuma dalilin da yasa na kasa kama miki gida yau kusan watan mu uku mata na hudu ke ce ta biyar to kin ga ta nan in aka duba ba ma aure tun wa'anda aka sa su su binciken mm. ba su yi yanda ya kamata ba kuma gani ita ba zawara ce ba sai an zurfafa mm. binciken ba kila da irin wannan matsi na gidan duk ta ba sa ta yi sannan ga matsi na gida gashi ana ce mata kin ki aure kin ki aure sai ta ce to ko waye ma yanzu maimakon a zurfafa binciken ayi ya ce mata matan shi hudu ita ce ta biyar to ba anan gizo ke saka ba babban matsalar da ake fuskanta yanzu shi ne ya sake ta amma da ciki wata daya shi ne babban matsalar to wannan kuma a daidai wannan lokacin wa ma zai dauki ɗawainiyarta shine na daya a irin yadda iyaye da yan uwa ba sa ba da gudunmawa su ba sa mm. tallafawa bazawara sosai sosai za a dame ki ne ki aure ki aure amma ba wani tallafi da za a baki na in kin yi auren me zaki fuskanta wa zaki aura yaya za a yi zaman auren me ake ciki kuma a san wannan aure akwai matsaloli a cikin duk wannan tunda rayuwar mutane biyu ne wanda suka girma a wuri mm. daban-daban sannan kuma in kika duba ta wani fuska kin yarda zaki auren ya fito zaki aure shi shi a ganin shi a tunanin shi tunda ke ba bazawara ce kin dade a gida kuma akwai wannan takura to bari kawai in aure ta to in na aure ta ta shigo sai in fara mata wula ya taimaka miki kenan duk aike ba za ki guje in kin aure shi ba za ki yadda ya sake ki ba duk wulakanci da zai miki zaki dauka saboda kar dawo a fara kirga miki aure ana cewa ai wance ta ki zaman aure. wato kenan zaura a saka shiga cikin tunanin damuwan cewa kada ma a samu su ido. Eh. Amma duk da haka dai mun kaddara ta ta gitto ba za su iya kaucewa mutum da aure ba a eh. hannun sa yake ba eh. aka sake su kuma sai kuma ba za su samu goyon baya daga wurin yan uwa da abokan. Yawwa ba za a samu wannan goyon bayan daga wurin yan uwa da abokan arziki ba ma sai dai a kai ga cewa ai ta ki zaman aure ne kamar misali akwai wadda ta yi auren ta yi na farkon bata ji daɗi ba ta sake yin na biyu aka je wulakanci iri-iri ga neman mata da sauransu da kan shi ya kalle ta ya ce mata koma gida na sake ki banda abubuwan da ta fuskanta wanda in an ce wannan baiwa Allah za ta fuskanci abubuwan a gidan mijinta za a ce karya ne amma ita sai ta hange ta wani gefe ganin to gara in zauna kila Allah ya shirye wannan miji a sanadiyata ta Allah ya shirye shi duk da haka kuma sannan ka in dawo gida a dinga kirga mun aure amma duk da haka bayan shi da kanshi ya ce ya sake ta ta dawo gida amma wasu dangin sai da suka kalle ta suka ce ai wance ai ba ta zama aure ta ai na farko ba ta zauna ba wannan mata yi to an ce na farkon ba laifin ta bane to wannan shi kuma fa zaura ma sun kasu kashi-kashi kun ga akwai yanzu zaura da suke da ilimi akwai marasa ilimi mm. akwai masu ƙananan shekaru mm. akwai wanda masu da ƙananan shekaru barin ba ku wani misali ina da wata kungiya ta masu wanda nake kula da masu taɓin hankali yawanci ina na zauna ina hira da su wasu depression ne kuma kan maza na farko da na fara samu wata yarinya ce mijin ya sake ta dalilin sakin ta ne ta samu wannan matsala kuma aka samu wani ya kara mata yi mata ciki wanda ba mijin ba sun ya gabata cikin kin san wasu na cewa suna mahaukata ciki don su samu duniya to sai na je aka kira ni na je na same ta lokacin ta haihu tana cikin jini tana kan bola ma domin ta riga ta bar gidansu mahaifiyarta ta rasu sai kishiyar mamanta haka a gidan sai mahaifinta yana gidan na je na same ta na ɗauko ta Allah ya sa ta haihu a kofar gidan wata mata sai ta shiga da ita cikin gidan bayan ta shiga cikin gidan sai hankali ya dawo mata sai ta ce ita na so ta je gida sai matan ta ce za ta iya tafiya gida sai ta ce eh to ta tafi gida shine sai na biyu sai gidan na same ta da na same ta na lalle lashe ta da tunda dai irin aikin da muke yi kenan ta bani haɗin kai na nemi abin da take son ta ci na siyo mata ta ci shine nan fa ta fara bani labari A ita daga cewa suna zaune lafiya tana son mijinta yana son ta kawai dare ɗaya sai cewa ki tafi gida na sake ki eh, daga nan ne kawai ta fara samun irin wannan damuwa eh, damuwa da ina za ta fara na gyara ta na karɓi ɗan na kai ta asibitin kula da su aka kwantar da ita na watanni Allah ya ba ta lafiya maganin da take sha dubu ɗaya da ɗari biyar a wata yanzu haka ta samu lafiya har ta aure Khadija kin da shi tattauna da duk sauran mata suka yi ke kina kuma ɗaya daga cikin wasu kuke gwagwarmaya da irin kasa kasa irin haka na rabuwar aure ko kuma ga halin da irin zawarawan suke shiga naki mahangar ku ba mu shawarwari akan yadda ya kamata a tafiyar da macen da auren ta ya mutu wato bazawara kenan wani irin shawarar za ku ba wa abokan zama wato 'yan uwa iyaye masu neman su zuwa neman auren su da kuma gaba ɗaya ma al'umma akan irin kallon da suke musu da kuma tallafin da ya kamata a musu a rayuwa To da farko dai ita macen da aka ta rabu da miji ko ta hanyar mutuwa ko ta hanyar saki ya zama dai da ta yi aure yanzu dai babu aure ko ma ta wani dalili ne na farko tana bukatan a jawo ta musamman wanda ba ita ce ta yi sanadiyar mutuwan auren ba. kaddara ne ya afka mata ko wani tsautsayi suna bukatar ya zama ana jawo su kusa ana jin damuwansu a hankali saboda a ma fahimci shin a wannan zaman da suka yi a baya wasu abubuwa suka fuskanta sannan kuma menene ba su samu ba na daɗin rayuwa na zamantakewan aure wanda ana musu fata a nan gaba su samu wannan jawo su kusa shi zai ba su dama su sake har su buɗa menene yake faruwa da su domin so da dama dalilan da mutanen waje suke gani ya kawo mutuwan aure ba fa shi bane asalin dalilin mutuwan auren dalilin yana nan a ƙasa wanda daga mijin sai matan sai Allah su kadai suka sani to amma jawo matan kusa zai sa a iya fahimtar wani abu har ya zama darasi a gurin wasu to na farko zan fara da iyaye bazawara ya kamata iyaye a ce sun bata goyon baya ba wani uwa ko uba da yake son yau ya aurar da shi ta da amshi gida sai amma kaddara zai iya fada akan kowa ina ƙara kira kuma ina roƙo ga iyaye na cewa kar su kalle shi a wata fuska na kin yi aure kin dawo ai ke ce jaka ke ce wahalalliya kin ki zama gidan miji ki kin ki zaman aure a'a kaddara ce ta fada miki wanda kina gidanki komai zaki yi sai abin da kika ga dama yau kin dawo gida sai an dafa an baki wata kuma ma mijin mutuwa yayi ba wai ita ta kala ma kanta ko ta dura ma ita ma ta tsira kaddara amma duk da haka ba ta tsira ba akan ta dawo gida raini da sauransu to ina ƙara roƙon iyaye na su duba su gani a dalilin haka ita zaura za ta shiga matsala daban-daban a je ma a kalla ta fannin rashin lafiya akwai abin da da ke ce ma depression hmm, ciwon damuwa ko ciwon damuwa ko hauka ko wani abu sai ta ah, to gidanmu ma an kini to bari in tashi in tafi wani wurin to kin ga akwai wadda hakan ya faru da ita ita take mu gidansu komai amma da auren ya mutu ta dawo tsangwama wanke wanke komai ita take rana ɗaya ta ɗauki akwatin ta cik ta shiga duniya ganin ya kamata a ce waɗanda ya kamata su ba ta goyon baya iya su tallafa ma rayuwanta su ne suka juya mata baya to sai mu je kuma kan al'umma al'umma muna ƙara kira kuma muna roƙo al'umma kar su kalli zawarawa ko wadda mijinta ya mutu ko wadda ta taba aure ba ta da aure a matsayin wata fuska daban kuma kaddara ba wanda ba za ta iya faɗa muwa ba sannan sai kannanmu kuma da zaki ki ga ana tare a gida raini ya shiga tsakani ai ta ki zama gidan mijinta da sauransu wanda iyaye su suke contributing suke ƙara ziga kannan su ci ah, to inda daɗi ta koma gidan mijinta mana ta zauna. madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla masu sauraron mu mun sami kiran mu na farko da wa muke magana. Bashir Tela ne daga nan layin Nawika nan cikin garin Lafiyan da gari jihar Nasarawa. Muna jin ka Bashir Tela yau muna magana akan eh, bazara. Bazara suna fuskantar kalubale kamar da malaman suka tattauna zaure. Mm. zaura tana fuskantar kalubale tun daga gida har waje. Saboda haka masu yi su dena. Wannan abun ba ita ta ɗora ma kanta ba kadara ne. sannan su kuma zaurawan ce da wurin ke kare yana da kyau ki kama mutunci kanki hmm. domin Allah ya kama ce wani nagari kuma ki fata haka shi ne mafi alheri mai magana Bashir Tela ne daga nan lafiyan dare bari ta shi lafiya to mun gode Bashir Tela sai kiran mu na gaba da wa muke magana kuna magana ne da Muhammad awali Baba Iyar karamar hukumar tauro cikin jihar Bauchi Najeriya muna jin ka da karuwa ta ai Muhammadu Awal baba ya Muna jinka Muhammadu Awal. Muna a Muhammadu Awal yau maganan ma akan zawarawa ne. Za ki ga karo ta haifi ta rike ɗan nan ɗari bisa ɗari amma yanzu To dai kamar mun rasa Muhammadu Awalu. Da wa muke magana? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikas salam da wa muke magana? Sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa barka da kasancewa da mu. da abin da ya shafi maganar zawarawa ai dan haka manzon Allah sallallahu alaihi Sallam yana cewa ita kanta maganar zawarci ce kanta ba karamin babban bala'i wanda ya wuce zawarci saboda irin wayannan abubuwan akwai wanda za su ga domin suna ganin wannan ba zawara ce a ce duk kokarin za su yi mata mutunci ko kuma su mata abin da bai dace ba kuma su ma matan ya kamata a ce ana tsayawa a rika yin hakuri da juna idan abu ya kai bai ya zama dole ba to a hakuri da raguwar nan ina ganin to amma gaskiya zawarci yana cikin ɗaya daga cikin abubuwan da suke mata suke fuskantar kalubale a cikin su muna fatan ya kamata wani su ciwo da warawa mutunci ya kamata su kokarin su fatan ne muku alkari fata alkari alhaji musa garu a tashi lafiya na gode. to mun gode alhaji musa garu da wa muke magana mun samu wani kira. salamu alaikum. wa alaikas salam da wa muke magana. kuna magana da umma mala ali shugaban kulam murya arewa a nan dogon dutse a cikin jamhuriyar nijar muna jin ka abin da an ra'ayi na bisa ga wajen harkar zaurawa to don ke sa zaurawa don wata mace in kan haƙo na gare ta tana gidan mijinta na saka kan wani wuri can daban tana hanjan wani wanda bai kamata ba Duk kun sa akwai hawa zaurawa wanda lalle wajen su sai sun yi aramena yadda su ga sun shi su kai su yawan banza wanda bai dace ba mace in kisa mijin ki tallafa ki zamana ki adana abinki ki adana ya'yanki na gode mu da amurka ni na umma malam ali shugaban kulub muri arewa nan dogon dutse cikin yahurin nijar to mun gode da wannan kira naka sai kiranmu na karshe a gurguje da wa muke magana Salamu alaikum kuna magana da kamar Abdullahi Sinu daga Bauchi. Muna jin ka a gurguje me zaka ce? Eh ya kamata gaskiya mata a tausaya musu yadda suka samu kansu sannan kuma muna fatan kuma su ma za su dinga hakuri da mazaje su ma su dinga hakuri. Mm. Allah ba mu zama lafiya gaba to mun gode da wannan kira naka masu sauraron mu lokaci yi halinsa a nan za mu zo shirinmu na ƙarshe a madadin wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa wato dadi balewa da kuma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa amina bahara auna ni zahra aminu fage daga nan birnin washington dc nake sallama da ku mu kasance lafiya.